أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزقوا فإن قيل لي ما تشتهي قلت قربه أسابيه مدناه وأرسلهم تربه كذا فليكن من قدس الله قلبه فلا شك من شك ولا شك من شرك فلله سفهم بات وهو معرف wa akbaduhu bi sharri tuska wa turaku li qabli rasulin shahu laysa zaku ila darbayhi bi siyalati ruhi wa ma shi'tum sun qadimun musanki لقد أشرب الإيمان الذي يهبه لقد شرب الإيمان قلبي حبه لقد أشرب الإيمان قلبي حبه فإن قيل لي ما تشتهي قلت قربه فإن قيل لي ما تشتهي قلت قربه فإن قيل لي ما تشتهي قلت قربه فإن قيل لي ما أسافر مدناه وألزم تربه أسافر مدناه وألزم تربه أسافر مدناه وألزم تربه أسافر مجناه وألزم تربه كذا فليكن من قدس الله قلبه كذا فليكن من قدس الله قلبه كذا فليكن من قدس الله قلبه وسلم قلبه فلا شك من شك ولا شك من شرك فلا شك من شك ولا شك من شرك فلا شك من شك ولا شك من شرك فلا شك من شك ولا شك من شرك فلله سب من فات وهو مؤرب ولله سب مات وهو مؤرب وأقبله بالشوق تزكى وترب وأقبله بالشوق تزكى وترب وأقبله بالشوق تزكى وترب وأقبله بالشوق لقبر رسول شأوه ليس يلهق لقبر رسول شأوه ليس يلهق لقبر رسول شأوه ليس يلهق لقبر رسول شأوه ليس يلهق كلا طرفيه Kila darapai, yada te moriku. min samu ki. Kila darapai, ibi si min samu ki. إلى طرفيه بالسيادة مولده كما شئت من حس كريم ومن سمك لقد أجرب الإيمان ce imani na da shi laƙad ashraba ya shayar da kalbiya ya shayar da zuciya me ya shayar da zuciya hubba imani da shi ya cika zuciya ta rasa imani da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake haifarwa soyayyarsa duk da imani da annabi sai ya so shi aka rashin soyayyar annabi alaihi wasallam rashin imani na shi sa ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsi wa walidi wa waladihi wa nasi ajma'in cin imanin da yanku ba zai zama imani ba zai cika ba har sai ya fi so na sama da kansa sai ya fi so na sama da iyayen da suka haife shi sai ya fi so na sama da 'ya'yan da ya haifa sai ya fi so na sama da mutane gaba shi ne alamar san manzara sallallahu alaihi wasallam sai zuciya ta kada, da to shi ne alamar imani sai zuciya ta kada da kaunarsa makaunarsa ba kauna ce irin sauran ƙaunar da ake makarauki ba shi ƙaunarsa ta ibada ce idan mutum ya ji zuciyar ba ta san zato, dole ne ya kallaba wa zuciyar ƙaunarsa shi ne ibada mutum ya kallaba wa zuciyarsa ya tsora ta kan ƙaunarsa duk abin da zai yi kara ƙara samun soyayyar sai ya yi samun zuciyar ta karɓi soyayya in ƴaƴa ne da kai wannan shi ne gatan da za ka yi musu na kusa da kai wannan shi ne gatan da za ka yi musu zuciyar ka ci kada ƙaunarsa shi ne shi ya ce da kada a shirabar imanin karbi ya kuma imanin imani da shi ya cika zuciya ta da ƙaunarsa alaihi salatu wasu babu huzuni ga wanda ga wanda bai so masa shi yasa Allah ya masa duk abin da za a so bawa Allah ya masa dan kyau ake takawa da shi ya fi kowa kyau in kyauta ake takawa da shi kowa abun sai koya in jarumta ake takawa da shi da kuma sa akwai jarumta duk wata abu da za ka faɗa za a so bawa sa annabi ya yi kawo wannan abu alaihi salatu wasallam shi sa Allah ya yi haka ne dan ya kula duk wanda bai so manzon saboda ba shi da hujja kada ma wani ya ce wa Allah abin da yasa bai so shi ba saboda kaza saboda babu wannan kaza da kaza haka Allah ya dandasa abin sa alaihi salatu wassalam shi ya ce ba in kila ni ma tashtani in ka tambaye ni me nake sha'awa to ga amsan ma ta tambaya kultu urba Jawabin shi da kusanci da manzan ba sai ka tambaye ni ba ga amsa na ba me nake sha'awa a rayuwata kusanci da manzan kawai ku ga gani gashi shi ke ya ci ba ni da wani abu kuma bayan wannan ya a hakan ma usafi kuma ginawu a tunani sai in dinga jin ga hannuna yana shashafa gidansa yana shafa majalisinsa yana shafa gurin da ya zauna ya ce a tunani ma an nuna a yake da gidansa wa alsun turbahu a tunani sai in ji ga kuna sambanta kasarsa ga kuna sambanta wuraren da ya taka ga kuna shafa wuraren da ya zauna a alaihi salatu wassalam ya ce to kaza ka ga wannan fal ya man kan da sallahu alaihi duk wanda Allah ya tsarkake zuciyarsa wannan ne ya zama wajibi a kansa shi ma sai ya zama da in kai zuciyar bai tsarkake ce to ga abin da za ka yi in ka gama jin bai ɗau wannan ba to zuciyar ce akwai maza. zuciyar ce akwai maza. idan akwai ruwa mara kyau a cikin kalba sai ka zo kake so ka zama mai kyau ya za ka yi a haka za ka jan dura ko sai ka zama da wancan in akwai wani a ciki wani ba zai shiga ba to idan zuciya akwai illa san annan ba zai shiga zuciya ba in ka ga ya shiga sai illa ta fita bisa ka kai mamaki ka ci irin maganganun da wasu ke faɗa a kansa dama Allah bai tsara kowa sai ya shiga aljanna ba Allah bai tsara haka ba bisa ka kai mamakin wanda ka ga yana yi baya baya da annabi alaihi salatu wasallam sai wanda Allah ya zaba sai wanda Allah ya rabo ne sai wanda Allah ya raba ya ba musulunci ma ba rabo ba ne Abu Lahab ga ɗakin sa ga ɗakin Annabi amma ya musulunta ya musulunta ba shi kaɗai ba duk ga sunan Abu Jahil ne bai tambaya ba nan mutum za a kai masa shi ne ma a tsaga wuta aka tsaga akan gidansa amma me yace hazan sirrin musulmi bai musulunta ba mu an yi haka da gaban mu amma mu ba gaskiya kuma rabo ne tsakanin mu da shi shekara karni goma sha nawa karni goma sha biyar tsakanin mu da shi ba mu ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga shi amma da yake Allah ya yi da imanin da rabar Allah ya ya raba raban ya ba mu sai dai mu roƙe shi Allah ya sa imanin ya zama na har abada ne ba na rabuwa na ɗaya ke na biyu ƙasar da yake a ita muke sama da kilomita dubu hudu tsakanin mu da yi amma ga shi muke imani da shi waɗanda ga su masu ba komai rabo ne aka yi su masu yi sa. in Allah bai ba wa mutum ba gani zai yi ma mai soyayya sau hana yake ta yi haka yake amma amma kuma baya kallo mai soyayyar dan bar mai aikin banza baya kallo mai soyayyar wani dan rawa mai aikin banza sai da tunanin kai da kace kai kuma ga wanda ka kama shi kake so shi ka zaba sai ka kallon ai wannan ba komai bane ba dole bane kai ne kawai kake da abin to rabo ne haka Allah ya ce balillahi sabbun Allah ne kadai ya san wani masoyi wannan masoyin ba ta kwana yake yi wa huwa mu'arraku cikin damuwa da takura da kasa bacci idan sabi ya kwana me yasa ta ce wa albadu sannan hattarsa tuzuka ana an ana mata zafi wata buraku ana kona ta shauƙi saboda shauki da kabari rasuli zuwa kabarin wannan manzan ce in kwana ido na biyu kasa bacci hanta ta ta dinka ƙonuwa ta dinka tafasa saboda shaukin zuwa kabarin wannan manzan wace wannan manzan sha'awu laisa mai tsawo nisan sa da tazarar da ya bayar ba za a iya kawo shi ya ce to soyayyar ziyartar kabarin manzan da ba za a iya san matsayinsa ba ita ce take da shi wannan soyayya ta take kona mamanta shehu busri shi dare iska tana taɗawa sai dai ya kan dutse ya da iska bai tuka yana iska zai fita kuma gina ce ina gina manzan Allah tun da zuwan ya gane yana kuka ki ce ina gina manzan Allah ce da na tsaye kuma da hawa fa'arraƙai balhuru ya ta da lallata min adam ya ce ina zaune kawai sai daga ɗaifi ya gifta ɗaifi shi ne kaga kamar kaga abu a shi ba ka gan shi ba ce sai daga kamar annabi da ɗaifi bacci ya sallama da ni na kasa koma bacci bacci ya rabu da ni kwata kwata ya ce ban san soyayya tana komawa rashin lafiya ba sai akan san annabi ce to yau ga soyayya ta zama rashin lafiya kuma rashin lafiyar da ba a fatan ta warke ba zai fatan ya warke da wani rashin lafiya ma'anar warkewa a daina soyayya ita soyayyarsa ba a so ta warke munar habibi munar habibi ne ƙahu burin masoyi ya haɗu da masoyi to ba ɗan haɗu da shi ba warke ba saboda daga da aka haɗa shi soyayya mai za ta yi ƙaruwa za ta yi masuriyatiha ya annabi ya ce gida ɗarfaihi wannan annabi duk ɓangarorin sa guda biyu ma'ana ɓangaren nasabar sama ita mahaifiya da ta mahaifi fisiya da ce muri a shugabanci ba ɗin kansoro ba ne duk ɓangare ne ɓangaren mahaifinsa shugabanni ne ɓangaren mahaifinsa shugabanni bangaren mahaifinsa shi ne manzan Allah dan sai da na Abdullahi dan sai da na Abdulmuttalib Abdulmuttalib shi ne shugaba a maka ta bangaren mahaifinsa dan sai da na Aminatu dan sai da na Wahabu dan sai da na Abdulmunabi dan sai da na Zubratu Zubratu shi ne shugaba a bangaren sa yace to wannan annabin ta bangarorin sa guda biyu a shugabanci ba ya kwatsu ba ce ba ma shi ita duk girman da ka so ka faɗa a kansa min kussin karime na ɓangaren mahaifiya mai girma domin samki da kuma ɓangaren mahaifi alhamdulillah